Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kina agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa fiye da alaramomi dubu a Kano sun gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya musamman ma a yankin arewacin kasar. Sannan a Najeriya har ila yau za ku ji cewa kungiyar masana kimiyyar gwajin cututtuka a kasar ta yi kira ga hukumomi da su mai da hankali wajen gano irin nau'in cutar corona da ke Najeriya kafin neman rigakafinta. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan ɗaliban sakandare da aka sace a jihar Katsina da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. A daidai wannan lokaci mun samu labari da dumi sa suna cewar gwamnatin jihar Katsina ta samu nasarar kubuto da ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a wata makaranta da ke karamar hukumar kankara a jihar. Ga wakilin Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. Tabbatattun bayanan da muka samu yanzu yanzu nan daga jihar Katsina na cewar gwamnatin jihar karkashin jagorancin aminu bello masari ta nasarar kubutar da ɗaliban makarantar na kankara su 340 da ke hannun maharar da suka sace su ranar juma'a da ta gabata suna hannun gwamnatin kuma suna cikin koshin lafiya na yi bincike bisa ga bayanan da muka samu daga waɗanda suka gano wani al'amarin a idon su cewa a wani daji ne da ke jihar zamfara nan ne gwamnatin ta je ta karɓo waɗannan ɗalibai su 340 kuma a yanzu suna birnin katsina inda ake shirye-shiryen gabatar da turin gwamnan katsina kuma ya yi wa al'ummar najeriya bayani akan nasarar da aka samu na kubutar da waɗannan yaren waɗanda duniya baki ɗaya aka yi tur da allah dare da sace sun da aka yi wannan nasarar da aka samu ko shakka babu ba karama ba ce gani irin fargaba da tashin hankalin da al'umma suke ciki ba ma iyaye da 'yan uwa waɗannan ɗaliban ba a'a har da jami'an gwamnati da masu faɗa a ji a kan sha'anin tsaro na najeriya hankali ya tashi wanda ya jawo ma gwamnatin bakin jini kwarai da gaske akan sakacin da aka yi wanda ya kai aka sace waɗannan ɗalibai a cikin dare baki ɗaya ba tare da wani ya ɗauki matakin hanawa ko ƙalubalantar wannan mugun aiki daga aikata ba ko da lokaci daga yanzu dai ana sa ran gwamnatin jihar katsina ko shi gwamnan zai fito ya yi bayani akan wannan nasarar da irin matakan da aka samu da kai aka samu wannan nasarar na kubutar da waɗannan ɗalibai wanda mataki ne irinsa na farko da aka samu irin wannan irin wannan mummunan aiki da aka aikata kuma aka yi nasarar kubutar da ɗaliban ba tare da wani kace na ce ko kuma asarar rayuka ba. Rahoton Umar Faruku Musa kenan wani hoton bidiyo da aka fitar yau Alhamis ya nuna wasu daga cikin ɗaruruwan yaran da aka sace 'yan makaranta a Najeriya tare da mayakan kungiyar Boko Haram bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna wasu gungun yara maza a daji da ke neman jami'an tsaro su bar yankin kamfanin dillancin labarai na reuters da aap na faransa ba su samu tabbatar da sai hancin bidiyon ba nan take amma aap ta rawaito ta samu wannan bidiyon a tashar da boko haram suke amfani da ita a baya kungiyar masu ikirarin jihadi ta dauki alhaki a farkon wannan mako kan sace ɗaliban a ranar 11 ga watan disamba a arewa maso yammacin najeriya amma bata ba da wata hujja ba idan har ikirarin boko haram ya kasance gaskiya to bayyanar ta a jihar katsina da ke arewa maso yamma ya nuna ta faɗaɗa ayyukanta a wasu sabbin wurare jami'an hukumar lafiya ta duniya da who sun faɗa yau alhamis cewa china za ta yi mara balale da wata ƙungiyar kwararru na hukumar who don su yi bincike kan asalin cutar covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa a wani taron manema labarai a manila Daraktan hukumar ba da agajin gaggawa na yankin na WHO, Dr. Babatunde Olowo Kure, ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuntuɓi China kuma suna tattaunawa kan wuraren da za su ziyarta. Hukumar ta sanar a ranar Laraba za ta tura wata tawagar masu bincike zuwa China a farkon watan Janairu don yin nazari kan abin da ya haifar da annobar a duniya da ta kashe sama da mutum miliyan ɗaya da digo shida zuwa yanzu a cikin adadin sama da mutum miliyan 74.2 da cutar ta harba. Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar coronavirus. Wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban kasar ya kamu da COVID-19 yau Alhamis bayan da aka yi mai gwajin cutar a lokacin da ya fara nuna alamunta. Gwamnatin ta ce Macron zai killace kansa har na tsawon kwanaki bakwai kamar yadda dokokin kasar suka tanada kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga gida. Shugaban na Faransa ya shiga jerin sunayen shugabannin kasashe da gwamnatoci a duniya waɗanda suka kamu da COVID-19 cikinsu har da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da yau Alhamis shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa Alexei Navalny binciken da ya nuna cewa jami'an gwamnatin kasar ne da ake haya don yin kisan gilla a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da yake yi duk shekara hutun ya kira rahoton yaudara kuma ya ce nabalni ba shi da muhimmancin da ya kai a kai masa irin wannan harin hutun ya kara da zargin cewa nabalni ya samu taimako daga jami'an leken asiri na amurka nabalni ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a rashi a watan agusta kuma daga bisani aka ɗauke shi zuwa ƙasar jamus domin duba shi dakunan gwaje-gwaje a jamus faransa da kuma sweden sun ce an saka masa guban novichok ne irin wacce aka yi amfani da ita kan tsohon jami'in leƙen asirin tarayyar soviet Bagai da Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya. To a jihar Kano da ke yammacin arewacin Najeriya fiye da alarmomi dubu a kano sun gudanar da addu'oyin neman zaman lafiya musamman a yankin arewacin kasar yayin da zauren malamai na najeriya wato ulama forum of nigeria a turance ya buƙaci shugaban najeriya muhammadu buhari ya ayyana dokar ta ɓaci domin magance kalubalen tsaro a yankin na arewa da kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana Zauren malaman na Ulama Forum of Nigeria ya kunshi malaman addinin Musulunci da malamai a jami'o'i da kwalejojin ilimi da na fasaha, shugabannin kungiyoyin addini kana da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama. A wani taron musamman ta kafar sadarwa ta zamani da aka shirya a nan Kano a laraban nan, wadda ya gudana a karkashin jagorancin Malam Aminu Inuwa Muhammad zauren na Ulama Forum ya taɓo batutuwan tsaro a yankin Arewa. Injiniya Bashir Adamu Aliyu da ke zaman na'ibin limamin masallacin Juma'a na Bukari da ke rijiyar zaki a nan Kano ya yi sharhi akan batutuwan da taron ya tattauna. Akwai matukar damuwa cikin al'umma game da gazawar gwamnati jami'an tsaro wajen kawo ƙarshen zub da jini da ɓarnata dukiya da ke faruwa waɗanda suka hana mutane sakat. An kuma lura da yadda Boko Haram da mahara da sauran masu nufin kawo ci baya ga kasa ke kara munanan hare-hare cikin sati biyar kacal an kashe sama da mutum hamsin sannan an yi garkuwa da fiye da mutane ɗari biyar ciki har da limamin juma'a da mamunsa da laccarori biyu da ɗaliban jami'a goma sha takwas da 'yan makarantar sakandare kwana da yara ƙanana kusan ɗari hudu an kuma lura cewa matukar ba a ɗauki wasu ƙwararan matakai da gaggawa ba najeriya na iya rugujewa tare da haifar da rubunan marayu da gwagware da miliyoyin 'yan gudun hijira allah ya kiyaye hakanan kuma an lura cewa suna samun muggan makamai kudade da hanyoyin sadarwa cikin sauki kamar yadda aka lura cewa saboda karancin bayani daga hukumomi kungiyoyin ta da kayar baya na samun damar yada farfaganda har ta kai an kasa gane gaskiyar me ke faruwa kazalika bayan nazari da muhawara akan waɗannan batutuwa zauren malaman ya fito da shawarwari ga mahukuntan najeriya kira ga shugaban kasa da gwamnoni da sauran masu mukami na siyasa da su zage damtse wajen sauke nauyin da allah maɗaukin sarki ya ɗora musu wanda kuma al'umma ta basu su na amana kare rayuka da dukiyoyi da kuma mutuncin 'yan najeriya baki da sannan aka yi kira ga cewa ya kamata shugaban ƙasa ya fito ya gaggauta yin jawabi ga daukacin al'ummar ƙasa wanda zai sanyaya musu zuciya sannan ya sanya dokar ta ɓaci akan harkar tsaro musamman a jihohin da abun ya shafa sannan ya kafa kwamitoci na katta kwana domin fuskantar harkar tsaro yadda ya kamata haka su ma kuma gwamnoni su kafa irin waɗannan kwamitoci wanda za su kunshi ƙwararru akan harkar tsaro masana waɗanda suka san me ke kaiwa ya komo akan harkar tsaro ya kunshi kuma dattawa da jagororin al'umma waɗanda suke iya duba al'amura ta ɓangarori daban-daban domin samar da mafita ta kai tsaye akan harkar tsaro sannan gwamnati ta ɗau kwararan matakai akan duk masu siyasantar da harkar tsaro. Dr. Abdullahi Abubakar Lami ke nan daga jihar Gombe. A hannu guda kuma a Alhamis nan ne wasu gungun malamai suka gudanar da taron addu'o'i na musamman a nan Kano game da kalubalen tsaro da arewacin Najeriya ke ciki. اللهم mu zauna mu yi sauka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya mu yi tawassuli da ita a wajen Allah don Ubangiji ya dube mu ya yaye mana wannan bala'i da ƙasar mu take ciki. Wannan alaramomi sun taho ne daga dukkan lokal gaman arba'in da hudu da muke da su a Kano State. Imam Gwani Salisu Turaki kenan wanda ya jagoranci malamai wajen gudanar da addu'o'in a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To kungiyar masana kimiyyar gwajin cututtuka a Najeriya ta yi kira ga hukumomin kasar da su mai da hankali wajen gano irin nau'in cutar corona da ke kasar kafin neman rigakafinta. Kiran na zuwa ne bayan da ministan lafiya Dr. Osage Ehanire ya bayyana cewa Najeriya na shirin fara karɓar rigakafin cutar nan da watan Janairu da ke tafi. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Shugaban kungiyar masana kimiyyan gwaje-gwajen cututtuka ta ƙasa Farfesa James Damen ya shaida mun cewa kamata ya yi hukumomi su ba da ƙarfi wajen gano irin nau'in cutar ta corona da ke Najeriya kafin neman irin rigakafin da ya dace. Ana kawo siyasa a cikin wannan rigakafi nan. Kin gani karfin kwayan cutan daban-daban ne bisa ga duniya din kenan ba? Eh, wato yanayin wurin da ake. Mm, inda yake. Eh. Wanda yana US zai daban da wanda muna da shi a kasar Najeriya. Ya kamata gwamnati su ba ma masu research mm. kamar mudi nan dama a yi research mu tabbatar cewa mun identifying wannan kwayan cutan na corona da yana a Najeriya. Daga gurin ne za mu iya musan wane rigankafi ne wanda za a fitar da shi wanda zai taimake mutanen Najeriya. Kin gan na corona dinan kwayan suna canzawa. Mm. Zaki gan ki samu wani strain A, wani ki samu strain D, wani strain C. So in kin doka rigankafi na A din kin ba ma mai C mm. ba zai yi amfani ba. lokacin da cutar nan ya fara hmm. kin gan gwamnati ba su sa concentration don a sa masu bincike ba an har yanzu din nan asibitoci mu ba mu da wuri da za mu iya mu yi wannan ainihin bincike har mu zo muna maganan rigakafi a Najeriya ba. To amma me jan janyo haka? gwamnati din ba su jin mu ba. Shugaban kungiyar masu kimiyyar gwaje-gwajen cututtuka a Najeriya kenan Farfesa James Damen alkalmar da hukumar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya ta wallafa a jiya Laraba na nuni da cewa waɗanda suka harbu da cutar corona a ƙasar sun haura dubu saba'in da hudu. A jihar Plateau kuwa fiye da mutane dubu hudu da casa'in da tara ne cutar ta kama wanda a cewar jami'ar da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Madam Martina Nuwan ta ce ƙananan hukumomin Jasta Kudu da Jasta Arewa ke kan gaba na masu ɗauke da cutar. Mutane kuma da yawa yanzu suna da marmarin yin test din suna zuwa so akwai kes da yawa gwamnati ta riga ta ɗauki wani mataki ta ga cewa an sake kara karfi ma wayannan lab din hukumomi dai na ci gaba da faɗakar da al'umma kan su bi matakan kariya daga cutar yayin da wasu ƙasashen duniya da wasu jihohin Najeriya ke sake barazanar dawo da dokar kulle saboda hauhawar waɗanda ke ƙara kamuwa da ƙwayar cutar ta corona. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafin mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. ce ɗalibai da wasu miniga suka yi a garin kankara ta jihar katsina yanzu haka ya sake bude wani sabon babi a matsalar tsaro da ke addabar najeriya musamman arewacin kasar nan wasu iyaye kenan ke ma zanga-zangar lumana na neman a ceto musu 'ya'yansu da aka sace a makatar sakandaren yau kusan mako guda ba ma tare da sanin halin da suke ciki ba cikin halin jimami da kuma ban tausayi wannan baiwa Allah da ke ma cikin iyayen waɗannan ɗalibai ta kuwa mika kukansu ga gwamnatin kasar da kuma waɗanda suka sace ɗaliban. da ɗaya daga cikin waɗanda aka danga za aka tafi da su har zuwa yanzu. muna neman gwamnati da ta tsaye kamar yadda aka ce sun je sun gansu ido da ido sun dawo to kamar yadda suka gansu nan muna son su koma su ba su kayan aikin su koma su je su dangazo mana da su tunda da bakin su sun ce sun gansu ido da ido kan dutse an saka yayan na tsakiya to dan Allah dan annabi tunda sun faɗi mana mun ji haka su taimaka su taimaki kansu su taimake mu iyaye su hankalin mu ya kwanta su sai su dangazo mana da su ko sun eh, ko da lahiya su ko ba lahiya su mai maido da su a gaban mu mu gani hankalin mu ya kwanta idan mako za a yi tunawa a baya shugaba Buhari kan dora laifin matsalar tsaron ne ga shakulatin bangaren ga gwamnatocin baya inda koyi ya taba cewa wannan nauyi ni na daura shi akan gwamnatin tarayya saboda gwamnatin tarayya suwa suke da 'yan sanda suwa suke da shari'a suwa suke da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa eh? suwa da suke da masu ya aka yi aka fara eh, yan ta'addar kudu maso kudu wanda hayan suna bana yanzu yau aka faɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda goma sha ɗaya ko sha biyu wanda suka kwace bindigogin su suka kashe su suka kona su ya aka yi suka fara su suka yi sanadin wannan su waye suka yi sanadin fara ita boko haram inda ake kira boko haram saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi ko ko sai a zanna gwamnati ta sa ido su rushe najeriya don haka na jin ahuwar za ta taimaka wajen kashe rikicin wutar rikicin za ta amfani mana idan an san ko zuwa ne shugabanninsu su waɗancan da aka sani ba kiransu ba aka yi eh, aka ba su kuɗi eh, aka ba su ayyuka aka tura su kasashen waje su wani su ma waɗannan in an san su sun fito waje an san su din a yi magana da su a san yadda za a yi da su amma magana a su waɗancan ai an san shugabannin su. to ko mai masana tsaro ke cewa game da wannan matsalar a yanzu dcp usman madu basube tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne ya ku haska lamarin ne da cewa. tabbas akwai batun rashin tsaro a najeriya musamman arewacin kasar nan wato akwai security lapses security lapses din nan ana bukatan intelligence gathering ana bukatan a maso kusa da mutane amma yanzu mutanen ma suna jin tsoron jami'an tsaron ma ba za su so kusa da su ba ballantana su zo su gaya musu ga abubuwan da yake faruwa sannan akwai sakaicin states wanda suke kusa da junansu wanda ya kasance su state governors din nan su nemi mutane wanda za su kasance ko a districts ko a local government within the state su dan biya su abubuwan da za su ba su dan allowances za su zo su gaya musu duk abubuwan da yake faruwa da wannan ya kamata su security agencies su su kasance suna kusa da wannan irin mutane nan domin su samu iri wannan labarai wanda za su shawo kai din nan da nan amma abun ya kasance yanzu A ba wanda zai kasance ya zo kusa da su saboda sun zo kusa da su su su ne ina kuka samu iri wannan labarin su ne suka su zamanto victims din sannan wayan nan mutane wanda za su je su bada information su je su yi scouting na information su kawo su gaya musu me ake su? a nemi a su wasu abubuwa wanda za su bari a gida wanda za su shiga su yi yawace yawacen su su samu information wanda za su zo su fada ma su jama'an tsaron ko wanda ya sa su amma ba za a ba su komai ba to me za su bari a gida me za su ji in suka je daji ko suka je inda za su tafi saboda haka akwai security lapses sosai sosai ba za mu koya mu ba ne an ɗauki 'yan matan chibok an zo an ɗauki 'yan matan dabci yau gashi a kankara local government na katsina state an zo an sake satan yara fiye da ɗari uku ko ɗari biyu yadda aka fada. To ba za mu shiga hankalin mu ba ne? Wayannan mutanen nan fa suna suna within wannan circle din nan. Suna nan area su Kebbi, Zamfara, Katsina, Sokoto. A nan area suke Kaduna. Saboda haka me zai kasance in su har za su samu information cewa babu jami'an tsaro kusa da wayannan makarantar nan mu shiga mu je mu debe su su ma suna amfani da information mu yasa ba za mu yi amfani da information ba sannan batun sauran eh, eh, vigilante da 'yan sa kai wanda yadda ka fada dama ai su 'yan sa kai din suna neman masu zo su taimaka amma wani iri bindiga ne suke dauke da su za su shiga dajin ne da dengons ai ba zai taba yiwu ba wanda suna amfani da su Eh, automatic weapons sai ka je da dengon a ce ka je ka shiga kana tafiya tare da su sojoji su ma a basu a tantance su a nemi masu gaskiya a cikinsu masu kwazo a cikinsu domin ba dukansu ne masu gaskiya kuma masu kwazo ba su yan sa kai da vigilante din yanzu haka dai tuni kungiyoyi na ciki da ma wajen najeriya suka so mu kokawa game da abubuwan da ke faruwa a kasar kwamaran musa jika na kungiyar amnesty support group ya ce barbarewar tsaron na kota da hankali matuka. Mu muna kallo cewa tamfar babu gwamnati ne domin idan har wani mutum ko wasu mutane waɗanda ake kallon su a matsayin 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu sace mutane da masu kashe mutane babu dalili alhali kuma ana da awon kuma akwai gwamnati a ƙasa to idan har waɗannan matsaloli za su rika faruwa tamfar babu gwamnati ne saboda haka munan muna kallon wannan abin da ya faru a jihar katsina mahaifan shugaban ƙasa wani mari ne ga fuskan shi kansa shugaban ƙasa ɗin domin a daɗa tabbatar masa kuma a jaddadan masa cewa babu tsaro a ƙasar nan ga baki ɗaya duk labarin da jami'an tsaro suke zuwa suna gaya masa wani labari ne wanda yake hankali ba zai ɗauka ba kuma a nuna masa cewa abin da suke gaya mashi ba gaskiya ba ne saboda haka wannan abu da ya faru kaga kusan su uku kenan ya faru a wannan garin nan dabci na jihar yobe kenan sannan kuma ya faru kuma a chibok to gashi kuma ya faru kuma a jihar katsina shine jihar shugaban asan gabaki daya so saboda haka shugabancin yana da rauni wajibi ne a yi abin da ya kamata domin ginshikin duk wata gwamnati shine ta kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Da wai koshin ma ina mafita? Haila yau ga masanin tsaron DCP masu bai. Gwamnoni su tashi su nemi mutane wanda za su bada dan tallafi a yi su nemi a yi musu a bada informations su zo su gaya musu. A nemi reliable security agencies, a nemi manyan nan wanda ya kasance sai su za a zo a samu a gaya musu wa iri wannan information. In aka gaya musu bi la za a samu mafita kuma za a shawo kan wannan abun domin wayannan criminals na duk kowa sun rarrabar da kansu wasu sun zo daga boko haram wasu dama kidnappers din ne wasu daga sun zo daga isis so saboda haka duk ya suna neman zuwa su je su nemo kudi hanyar neman kudi ne suke sun dauka wannan abun business ne so ba za su bari ba illa an takura musu kuma ana ana ana zuwa yaki face da face da su ana kashe su sai su ragu koma da menene yanzu haka dai talaka sun mai da lamuransu ne ga allah da ya magance musu wannan matsala ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice a yayin da shekarar 2020 ke gab da bankwana a gefe guda kuma masharhanta da kuma marubuta harkokin wasanni a najeriya sun danganta irin koma bayan da aka samu harkokin wasanni kan bayyanar cutar coronavirus inda suka ce cutar corona ya illata bangarorin wasanni suka da har da kwallon kafa da sauran wasanni na motsa jiki a fadin duniya kan wannan batu ne na gudanar da tattaunawa da masu bibiyar harkokin wasanni domin fayyace matsayin kasashe a fannin kwallon kafa da kuma irin matsalolin da aka fuskanta a wannan shekara ta 2020 da ke shirin adabo domin kawo muku wannan bayani ina tare da wani mai sharha harkan wasanni wanda yake kuma shi yana ɗaya daga cikin masu rubuta labarun wasanni a Najeriya. Mai sauraro sunana Ishala Michael a nan cikin garin Bauchi. Haka ne. To ka ji dai yadda muke so ga wannan shekara ta 2020 tana kokarin fita. To kuma eh, muna so ka yi mana tsokaci ka mana bayani shin yaya harkan wasanni ya kasance a Najeriya da ma mai yiwuwa ma a duniya yadda ka ga wannan shekara mai ficewa ta zo mana da shi. To a shekaran mai wuce wannan 2020 ba abinda za mu ce Allah mu ce to Allah mun gode. Um, in ana maganan ci da aka samu ko kuma rashin ci da aka samu a fannin wasanni a nan najeriya to za zan ce maka babu yabo babu fallasa saboda idan mai sauraro zai iya tuna dab da aka fara wannan sabon shekara shine aka shiga yanayin maganan ciwon mashako to sai tsaye da komai an yi wajen watanni zuwa hudu ba wani abin da ake yi to da aka zo aka dawo kuma sannu a hankali eh, abubuwa suna dawowa ko na dawowa fayyacensa aka fara eh, eh, wasanni gudanar da wasanni amma a nan najeriya har yanzu dai tana nan ne dai ba san me ake ciki ba sai a ce za a fara yau a ce za a fara gobe har yanzu dai tana nan tana kasa tana dabo ba san me ake ciki saboda haka idan ka duba a wannan yanayin in dai a najeriya ne in dai za mu tsaya iya najeriya to zan ce a wannan shekara babu abin da muka yi ta fannin wasannin kenan harkan wasanni ba to wasannin ne ya shafi kwallon kafa ne ko kuma da sauran wasanni ma duka ina maka maganan gaba daya da kwallon kafa ne da guje-guje ne da duk wani harkan wasanni eh. bari kara tuna mai saurari cewa akwai wasan da ake ana ce mishi national sports festival eh. wanda ke hada kowa a najeriya to yanzu nan wajen su hudu a wannan shekarar da ana daga shi wannan satin da ya wuce shine aka ce gaba daya ma ba za a yi sa wannan shekaran ba sai shekara mai zuwa allah ubangiji ya kai mu a watan biyu to kaga inda ce kamar an samu an yi wannan to da ko gurbin da zai rufe za mu yi musun cewa ah, ga wayannan har yanzu suna kaza suna kaza amma har yanzu nan eh. tunda wannan ba samu an yi ba dama shine da shi ake gwada harkan wasanni a najeriya to idan aka zo ta inda mutane suka fi shahara shine kwallon kafa to a kwallon kafa kuma har yanzu dai muna inda muke kamar ya kenan idan cikin rukuni rukuni na duniya muna talatin da biyar a duniya eh. idan kuma aka zo afirka inda ya kamata a ce mu ne a gaba to muna na biyar ne ku biyo mu a makon gobe domin jin karashin tattaunawar mu abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria kuma da yanzu kuma sai labarai a takaici wani hoton bidiyo da aka fitar yau alhamis ya nuna wasu daga cikin ɗaruruwan yaran da aka sace 'yan makaranta a najeriya tare da mayakan kungiyar boko haram bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna wasu gungun yara maza a daji da ke neman jami'an tsaro su bar yankin kamfanin dillancin labarai na Reuters da AAP na Faransa ba su samu tabbatar da sai hancin bidiyon ba nan take amma AAP ta rawaito ta samu wannan bidiyon a tashar da Boko Haram suke amfani da ita a baya. Jami'an hukumar lafiya ta duniya da WHO sun faɗa yau Alhamis cewa China za ta yi mara balale da wata ƙungiyar ƙwararru na hukumar WHO don su yi bincike kan asalin cutar covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa a wani taron manema labarai a manila daraktan hukumar ba da agajin gaggawa na yankin na who dr babatunde olowo kure ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuntuɓi cana kuma suna tattaunawa kan wuraren da za su ziyarta gwamnatin faransa ta ce shugaban kasar emmanuel macron ya kamu da cutar coronavirus wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban ƙasar ya kamu da covid-19 yau alhamis bayan da aka yi mai gwajin cutar a lokacin da ya fara nuna alamunta gwamnatin ta ce makaran zai killace kansa har na tsawon kwanaki bakwai kamar yadda dokokin ƙasar suka tanada kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga gida a yau alhamis shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa alexei na Nabilni binciken da ya nuna cewa jami'an gwamnatin kasar ne da ake haya don yin kisan gilla a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da yake yi duk shekara hutun ya kira rahoton yaudara kuma ya ce na banni ba shi da muhimmancin da ya kai a kai masa irin wannan harin hutun ya kara da zargin cewa na banni ya samu taimako daga jami'an leƙen asiri na amurka To masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato biyar kenan agogon Ghana. Yanzu kan a Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.